studio karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen hausa na studio kalangu kenan ya soma gabatar da labarai masu raro shi na shi muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku cewa yau 'yan majalisar dokoki ke tattaunawa kan daftarin dokar kasafin kuɗi na 2017. Za mu ji yadda ta kaya dangane da batun neman tsige babban magajin garin Yamai. Jama'in makatar magajin gari na yamakin na gudanar da yajin aiki na kwanaki biyar wanda babu shiralo a cikinsa. a cikin shirinmu na musamman za mu ji bayani dangane da mahimmancin bayanai na ƙididdiga wato statistic. Ga labaran ɗaya bayan ɗaya, 'yan majalisar dokoki sun yi babban zaman su a yau domin gudanar da nazari kan daftarin dokar kasafin kuɗin ƙasa na shekarar sha bakwai Daftarin ya kumshi miliyar ɗaya ɗari bakwai da miliyan biyu na sefa. Dan majalisar dokoki wato Hamma Asa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar RSD gaskiya ɓangaren masu mulki ya bayyana cewa wannan tsarin ya yi daidai. par rapport justement à toutes les prévisions. kan tsammani na bukata na kowace haraba ta minista muna zaton bidjet ne da za a iya zartarwa. A jajibin ɗin zartar da bijet na shekara 2017 mun lura da ministan da ke kula da lamarin ya soma gudanar da ayyukan shigar da kuɗi a bitalmanin kasa kamar wajen duwan mun ga sauyi nagartacce inda in aka kimanta da tsarin da to hakikan an samu ci gaba kamar yadda ake faɗa yau dai sun hausa ta ƙaho. Wannan kaɗai bai ya isa, sai kowa ya sa ‘yan kasance duk wanda haraji ya hauma ya kasance na kowane ɓangare ne, kowane mukami gare shi ya kamata ya biya diyar da ke kansa. Sai da ɗan majalisa wato Nasiru Halidu na gungun zanzan lumana na ganin cewa abu ne da bai yiwa a zahiri

angulu helikwafta na miliyar goma sha takwas. Budget ɗin shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai bambancin miliyar biyu ne tsakanin shi da na shekara dubu biyu da goma sha shida miliyar dubu da ɗari tara. Na tabbata ganin kantar bashin da ke gare mu wanda ya kai kimanin kashi ɗari da goma sha hudu bisa ɗaya. Budget ɗin Nijar na gaskiya yana kewayar miliyar dubu da miliyan tamanin da za a iya shigar da shi kashi saba'in da biyar zuwa kashi tamanin bisa ɗari. Shi ne budget na gaskiya na minister akwai ah, Ne doit ah, pas dépasser les 35% du budget national par rapport au PIB. A jiya da yamma aka kawo ƙarshen taron ƙasashen Sidiyawo kan samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali ta hanyar tattaunawa tsakanin addinai. Ministan kula da sake farfado da al'adu usmana Malam Isa ya bayyana cewa an cimma gurin da aka sa gaba a wannan taro. Ces engagements tournent autour euh, principalement du renforcement de sun danganta da karfafa yafuwa tsakanin juna da karfafa canza miyau da tantaunawa. Muna ganin irin wannan babban taro ya kamata a rinka jaddada shi lokaci zuwa lokaci a karfafa saduwa tsakanin addinai da kuma girka tsarin aiki da zai ba da damar bin sau da kawa abin da aka kaida domin tabbatar da ingantanci domin tabbatar da zartar da su cikin wato kasashen na ba babbar matsala dai ita ce ganin yadda za a girki na girmamawa ta tsakanin euh, a jiya ne wato ya kamata majalisar shawara ta da'irar ya mai ta kira zaman taronta dangane da takardar neman tsige babban magajin garin da wasu mashawarta suka ajiye amma a yau ne magajin garin hassan saidu ya kira wannan taro amma kuma mashawartan suka kaurace masa ɗaya daga cikinsu ali mamman ya yi wa Maktar hamadu ƙarin bayani Ni ina cikin waɗanda suka sa hannu ga takardar tambayar tsigewar. Takwas ga watan Nuwamba shekara dubu sha shida aka aje ta. Bisa wa'adi na kwana goma sha biyar ya kamata a tattauna a kanta. Doka ce ta zayyana haka. Tilas. Sai ga ya shugaban da'ira bai kirayi zaman taron ba, inda lamarin ya kasance bisa kulli. Kamata ya ya yi kiran zaman taron tun ranar sha tara ga watan Nuwamba, kamar yadda doka ta zayyana, amma bai yi haka ba. Inda ya kiri zaman taron ranar ɗaya, biyu ko uku, kai har ma sha takwas bayan ajewar takardar tambayar da za ta inganta ba tare da wata-wata ba. Sai ishirin da biyu ga wata ya kirayi zaman taron. Ya raba gayyatar ranar 23. Daga nan ya taka doka. Kenan zaman taron majalisa ya faɗa ranar 24. Ranar 24 ta zarce wa'adin da doka ta ambata. To, in bai kirayi taron ba, ko yana nihin ya yi murabus ne tun da bai bi doka ba, ban sani ba, dubara ce ya dosa ko kuma halin ko in kula yasa. Euh, a gobe ne jami'an ma'aikatar magajin garin Yamai za su kawo ƙarshen yaji aikinsu na kwanaki biyar da suka soma a ranar Litinin da ta gabata. Jami'an na nema ne hukumomi su biya su bashi albashi na watanni biyar a kalla. Usman Kuta ɗaya daga cikin jami'an ya yi wa makatar Hamadu ƙarin bayani. Matsalar mu shine wata biyar yau muke ciki babu salar babu biyan shi ya samu ka yi graf kin gana kwana biyar mun yi graf ta harkon harin ba gyara koma mun kare mu a gyara har march mun kai mun yi sitting tun november muke cikin rashin biya har zama yanzu kenan shi ne mun ka kawo ga graf da yake kudi ba ku gani simechar garage meri ina ne duka ya ta civil yawan kana son takara aihuwa baka samu ta yaronka in kana son takara mutuwa ta dan uwanka baka samu in ka teye kabari mane fa duka babu sunan gardiyan babu sunan kowa ya teye saboda ba wanda ya iya yi aiki da yunwa babu shi shi yasa mun ka dauki wanga niyya yanzu kuma muna doka wata niyyar da za ta yi insha Allah wanga in dai ba a biya mu ba Usman Kucha kin daga cikin jama'an ma'aikatar magajin gari da ke yajin aiki kamar sauran kungiyoyin fararen hula na kasashe masu amfani da harshen faransanci a yau kungiyar malaman makaranta sinafen a nan nijar ta kaddamar da kamfe na yaƙi da ɗabi'ar mayar da ilimi tamkar wato ba da ilimi tamkar kasuwanci kungiyoyin sun yi kira ga kasashe da kuma hukumomi masu aiki a wannan fanni almustafa musa sakatare janar na kungiyar sinafen na da ƙarin bayani an mai da karatu abun kasuwa fararen fulla suka tashi don su ce allah ya wadar da wannan abun da ana son a yi yau saboda shine don ka mu mu ya hito ya hudda wannan takarda don duka mutane su gane abun da wani ko za mu hara yanzu muna so cikin wannan abun da za mu yi gwamnati ya sa kokari ga lokal na gwamnati yanzu kun gani ekol eh, da suke zaman kansu suna nan ga aiki mun gani yau kamar gwamnati gwamnati ne yana so da karhi da karhi ya kashe lokol na talakawa lokol na gwamnati akwai wadansu lokol in kai kai ka yau in baka ba da san mil kasan mil jardin d'enfant ka san duka ba karanta suwa su ce sun da abin kasuwa to wannan ne duka horon fula na francophonie da suna cikin garuruwa na francophonie sun hudda wani takarda don su yi kokowa muko niger mun sa mu cikin wannan kokowa yanzu kuma bari mu leƙa a fannin tattalin arziki a cikin watan juyan da ya gabata ne darajar naira ta faɗo najeriya ita ce ƙasa da ta fi hulɗar kasuwanci da nijar wani tasiri hakan ya janyo kan tattalin arzikin na nijar alhaji yakuba da maraɗi shugaban 'yan kasuwa masu shigo da kaya da kuma fitar da su kasashen waje ya yi wa da amadu wannan bayani faduwar naira a najeriya yana iya zama alheri kuma yana iya zama akasin alheri wato in ka ɗauki arzikin ƙasa ita ƙasa ba ta samun arziki amma in ka ɗauki kamar a matsayin mutum yanzu wanda yake dan isa misali kaga yau abu ya zo zai zama sauki gare shi tunda abin da ya saba saya a Najeriya eh, misali shika guda yau in yaje watakila zai koma mishi hamsin ko arba'in na sefa kaga shi ya ci riba to amma ita ƙasa a realite ba ta cin riba kamar misali kayan da ake kerawa a can ko kayan da ake yi ko kiwo da ake yi a can yana nan dai wurin shi da abin da da ake biya naira goma yanzu wataƙila naira goma sha biyar ne kasan yawancin eh, bisashen mu da can muke kai su muna saidawa to yanzu kaga su suke kawo mana suna sayarwa kuma nasu ya sauki saboda ne kuɗin su ba su da ƙarfi kwarai. kuma ban yi zaton cewa abin nan zai dan gyaru cikin kwanakin nan an ce eh, arzikin su ya ƙara faduwa da digo biyu kenan kaga ita ma naira an ba hankali ba ƙara faduwa za ta yi Mai tafiyar nan da kafafuwansa daga ya Yamai zuwa Agadas domin zaman lafiya da kwanciyar hankali Ahmadu Bubakar na kan hanyarsa. A yau ya tashi daga Damanu ya nufi ba da gishiri na jihar Tawa. Ya tashi daga Yamai ne a ran 31 ga watan Oktoba domin ya shi Agadas inda zai yi sallar wata zai halartar sallar 18 ga watan Disamba da aka raɗawa sunan Agadas Sokni. Nafisa Adamu ta tuntuɓe sa ta wayar tarho ga abin da ya bayyana mata. A yanzu haka ina da mu cikin yankin tawa, in Allah yarda zan shiga ba da gishiri. Da mu ba da gishiri kilomita 27 ne, karfe bakwai da rabi na tashi daga damu. Insha Allahu wajen karfe ɗaya na ranar nan zan shiga. ba wani laihi ga tafiyar duk garin da na zo a Mary prefecture duka suna tarbe na da kyau su sabke ni kuma su bani abinci lokacin da na iso adamu na fuskanci 'yar matsala bayan na sha hura sai na dinga harasuwa aka kai ni likita na samu 'yan haɗiya yanzu kam alhamdulillahi daren da kamniki insha Allah an na kwana ba da gishiri wan sahiken zan isa bagga kusantawa in kwana. Kamin 18 ga watan Desamba zan shiga Agadas, tana yiwuwa ya zamanto ma tun ranar 16 ga Desamba. Gaskiya farin ciki ne gare ni na tafiya da kafa don kwanciyar hankali. Ina fatan Allah ya bamu lahiya ya nuna mana ranar 18 Desamba a Agadas. Tumar la yanzu kuma za mu ɗan je hutu kahin makai ga shirin namu na musamman. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. Kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugaba. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba 92 gajeren zango. a tawa tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. tare da Radio Ikokan. A kan lamba ga gajeren zango. A Agades tare da Radio Nomad. A kan lamba da da ga gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba da da bakwai ga gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba da ga gajeren zango. a filin tare da rediyo muryar talaka a kan lamba ta da biyar da biyar gajeren zango a Difa tare da rediyo amfani a kan lamba ɗari gajeren zango Karfe biyar da minti arba'in da ɗaya sai shirin namu na musamman domin ganin ayyukansu sun tafi kamar yadda ya kamata. Fanoni da dama na amfani da bayanai na ƙididdiga. a Nijar ma'aikatar ƙididdiga ta Ines ita ce ke ba da bayanan ƙididdiga na ƙasa baki ɗaya sai dai kuma wasu jama'a da dama ba su san ko menene bayanan ƙididdigar ba menene muhimmancin su kuma ta yaya ake amfani da su Rahilatu Sumana ta azawa Abduwa Ciso malamin a fannin lissafi a jami'ar Yamai waɗannan tambayoyi ga kuma amsar da ya bata. D'abord, la statistique, c'est un ensemble Da farko dai ƙididdiga jimillar hanyoyi ne da ake ɗauka wanda suka jibinci tattarawa, tacewa, walwalewa da nazarta bayanai na ababuwan da ke kumshe da shakku. Idan aka ce lissahin ƙididdiga statistik lamurra ne da ke cikin hasashe. Yawanci ana amfani da lissahi na ƙididdiga ne domin a ɗau matakai bisa wani hali a girka auni a kan halin a nazarce shi kuma a ɗauki matakin da ya dace ana iya amfani da shi domin a girka matakan rigakai, masanan kimiyya suna iya amfani da shi mahukunta ya waje ba su zanki amfani da lissahin ƙididdiga domin su girka tsarin siyasar jagorancinsu ba hukuma ƙasa kaɗai ba har ma ƙungiyoyi masu zaman kansu domin dubarun ɗoka ga gudanar da ayyukansu misali misalin matsalolin kiwon lafiya kamar in aka ɗauki misali matsalolin kiwon lafiya na yanayi na zamantakewa da tattalin arziki duka ana iya amfani da ƙiddigar ingancin lissahi yana tashi daga tattara bayanai rubuta su cikin kwamfuta lauran aikin har ya kai inda ake bayar da su har ya kai inda ake bayar da su wajen tambayoyi in tambayar ba ta dace ba ba a yi ta yadda ya kamata ba ko kuma ba a jera su da kyau ba zai iya haddasa rishin ingancin bayanan rishin ingancin bayanai na iya fitowa wajen masu binciken in ba su da horo mai fa'ida in kuma ba su samu bin sau da kafa ingantatta ba ana iya samun rishin inganci ga bayanan kuma miyagun mutane suna iya sauya gaskiyar bayanan ƙididdigar bayanai madogara ce da ba za a iya watsi da ita ba statistiques sont incontournables, finalement. ake da gungun muhammad dan dauke da fasara wato malamin jama'a kenan mai kula da harkar irdiga da shi muka karshen shirin namu na yau sai kuma gobe dan Allah ya kai mu anan muke fatan a huta lahiya sauraron shirye-shirye isiro kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na isiro kalangu ina so kuma ina yadawa